Carlos Baker dan wasan kungiyar Sevilla ya amince da wata yarjejeniya ta komawa kungiyar AC Milan. Wakilin Baker Sergio Barilla ne tabbatar da cewa dan wasan ya zaɓi AC Milan a matsayin kulab din da zai buga wa wasa daga cikin sauran kungiyoyin da suke neman sa. A lokacin da yake magana da wani gidan jarida, Baker ya ce dole wannan lamari ya zo ƙarshe saboda a kullum ana alakanta ni da kungiyoyi daban-daban. Amma yanzu gaskiya ne na amince da yarjejeniya da AC Milan. na yi magana da su wakili na yi magana da su mun yarda da yarjejeniyar wannan gaskiya ne ya ci gaba da cewa wannan kulam ne da muke da tabbacin zai ɗauke ni ɗari bisa ɗari amma har yanzu dai ban saka hannu akan rage ba Beka da ya zurga kwallaye har biyu a wasan karshen cin kofin kalubalen turai da aka yi wanda ya taimaka wa kulam ɗinsa bela samun nasarar zama zakaran wasa ya kuma ƙare kakar wasan da kwallaye ashirin.